Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatu. yau wani zai ce, yau na fito a bakon kwashe ko kuma na yau shigan mutane masu daraja ko? To, kowa ma iyaye daraja ko bisa wannan shigar ba. a ba magana zan yi akan abin da ya shafi ishu ɗin kwankwasa ba. Ishu ne akan wato abin da yake faruwa na maganar kuɗi da honorable guda jika zaure yake yi wasu na ga wani yana cewa ina sa baki a abubuwa da yawa amma wannan ban yi magana ba ko shi ban ga abin da yake faruwa ba a social media da gidajen jaridu ko shakka babu duk wanda yake bibiya ta a kwanakin baya watan da ya mutu ni na fara yin magana a 'yan social media ire-ire na ni na fara yin magana akan wannan ishu din na gudaje ka zaure wanda hamma a farkon bidiyon na ce ko dai gudaje ka zaure ya zare ya sami 'yan matsala ko kuma ita gwamnatin shugaba Muhammadu Buhari ita ta zare ta samu wata 'yan matsala to kuma na yi maganganu a wancan bidiyon na yi shiru da nan maganan ne saboda dalili na farko a lokacin kowa ya dinga jiran ya ji mai Buhari zai ce mai malaman addini za su ce mai sarakuna da manyan ƙasa za su ce domin maganar tiriliyan tamanin da wani abu ko kuma ka ce magana triliyan ɗari da wani abu domin akwai inda yake ambata da waɗanda yake cewa in an shiga za a ƙara gani to magana ce ta triliyan ɗari da wani abu ko shakka babu tiriliyan ɗari da wani abu kuɗi ne da suke nufin za su iya fitar da duk ɗan Najeriya daga cikin talauci ko da komai bai karye ba. Abin nufi, al'umman Najeriya sama da miliyan ɗari biyu tiriliyan ɗari kash ba wacce za a yi bajak ana sa ran a samu a mai ba a'a wacce already akwai ta ga inda take wani ya sace wannan ba fa kuɗi ne na wasa ba kuɗi ne wanda ko Amerika da Rasha da Burtaniya da suka ci gaba tiriliyan ɗari ba kuɗi ba ne da za su yi kallo na wasa wannan yasa hunarabe guda duka zaure wannan maganar da ya fara da malamai da dattijai da kaza da kaza sun kalli maganar ne a matsayin kaman abin da mutanenmu suke cewa wato cin kai wato akwai ɗan wani ɗan abu kamar na Allah dai ya sauwaƙe to amma dai in ka duba hunar rabe guda ka zaure ba za ka zarge shi da wannan ba domin idan guda ka zaure iya da matsala ta ƙwaƙwalwa bayan da za a yi 'yan roni ka zaure wato lokal 'yan kwashi lokal gaman kusan uku ko nawa su ringa zaɓe shi ya wakilce su ba kuma sau ɗaya ba to don haka kuma ya za a yi ba za a ce wani rabe guda duka zaure iya da matsala ta kwakwalwa ba a duk abin da ike tashi gaban majalisa gaban masu ilimin da muka zaɓa ya yi turanci ya yi hausa ya magana ba a gane iya da matsala ta kwakwalwa ba sai da ya ɗauko wannan ishu ɗin kaga wannan abu na farko kenan abu na biyu wannan rabi guda duka zaure ya ɗauko wannan maganan ne a daidai lokacin da suke da saɓani da babban da babban gwamnan bankin cbn wato suna da saɓani ba sa ga maciji to kaga wannan sai ya bayi zuwa ga aga cewa wannan abin da yake faɗi da'awa ce da take da alaƙa da abin da ya yi tsami na mu'amala a tsakaninsu idan ya zama haka kaga ko shakka babu da yawa ba za a sa baki ba kamar wannan siyasa ce na uku guda jika zaure ya ɗauko wannan maganar ne a daidai gabar da ya rasa tikiti na takara da zai iya komawa kujerar da yake kai sai abin yake so ya yi kama da raɗaɗi na rasa wannan kujera da zai yi wato kamar abin da bahaushe yake cewa shure-shure ne wanda kuma baya hana mutuwa to idan ya zama haka kaga sai ya zama malamai da sarakuna ba za su sa baki ba sai dai a mar addu'a Allah ya sa ya tawakkali ya dawo hayyacinsa to amma maganar anan ita ce kamar haka idan abin da honorable guda duka zaure yake faɗi wa'annan dalilan ne ba gaskiya ba ne to ai iya neman a bashi dama ya gana da shugaba Muhammadu Buhari to a bashi dama din mana ya gana da shi abokin sa'in saka in ba kana jin tsoron yana da gaskiya ba me yasa kake jin tsoron yayi magana kenan ka san in yayi magana gaskiya ce za ta fito wanda kai kuma ita ce baka so shi shugaba Muhammadu Buhari ko shakka babu wannan issue din na gudaje ka zaure Buhari ne ummul aba'isin zaman shi zuwa abin da ya zama yanzu tunda ya fara maganar idan ba gaskiya bane cewa Buhari ne ya naɗa shi to ai memba ne ya kamata a ce idan yana da wani wato secret issue wani abu na sirri da yake so ya gana da Buhari ai ba ma sai ya kirkiro wani issue na siyasa ko na rigima da wani zai iya ganin Buhari ba ko ni a matsayina na Abu Salma idan ina da wani bayani na sirri da zai taimaki gwamnatin Muhammadu Buhari in na ce ina so in gana da shugaba Muhammadu Buhari ina so in gan shi amma ba na son in gaya wa kowa wannan abin sai shi in dai gaskiya ne Buhari so yake ya gano bakin zare ya gyala. To ai zai zai iya nema na ya gana da ni saboda watakila a guna za a samu bakin zaren. Idan guna rabe guda duka zaure an hana shi ganawa da Buhari. To shi fa Buhari ba za a hana shi ganawa da duk wanda ya ga dama ba. Kaga wannan ba uzuri bane da za ka yi wa Buhari. Shi ana ganin cewa wato munafukan da suke kusa da Buhari waɗanda su ma ba su da gaskiya. suna ganin idan aka yi wannan tone-tonen su ma abin zai shafe su sun hana rabe guda ka zaura ganin Buhari to ai idan Buhari ya so ya ga rabe gudaje ka zaura dan ya ji abin da yake so ya gaya mar wa'annan munafukan ai ba su iya hana Buhari ganin duk wanda ya ga dama ba ko kuma a'a ana so a ce Buhari duk bai san wannan abin da yake ba da shi rabe gudaje ka zaura yake yi ba shi yasa bai neme shi ba idan haka ne to kenan ƙarya ne cewa Buhari yana bibiyar ƙorafin talakawa yana karanta jarida yana jin talabijin yana jin rediyo kenan ƙarya ne in ko ba gaske ba ne to ba yanda za a yi shugaban da ike jin rediyo da talabijin a ce bai ci karo da wannan ishin na gudaji ka zaula ba to in gaske ne yana bibiya kenan ya ci karo da su to in ya ci karo da su me yasa baya buƙatar ya ji wannan abin da hunar bai ke cewa yana so ya ganhi ya gaya mar lallai akwai lauje a cikin nadi a nan nake cewa malamanmu da suke ce mu zaɓi Buhari to ya kamata su yi tawaga in ma ba zai jiyo su a mambari ba in su ma ba a hana su su ganyi ba Da je su gaya mar lalle ya gana da hunarabe guda jika zaure ya saurare shi idan ya so bayan ya saurare shi sai a fito a ta abin da ya faɗi amma mu ba za mu taɓa yadda cewa hunarabe guda jika zaure ba gaskiya yake faɗi ba har sai idan an bari ya gana da Buhari duk abin da za a faɗi akan Honorable duka zaure cewa ba a hayyacinsa yake ba ya zare dan zai ba kujeran ne rigima ce tsakanin da gwamnan banki ba za mu yadda da wannan ba sai an bari ya gana da Buhari kuma in ma an hana ya gana da Buhari to ai kai Buhari ba a hana ka ka gana da Honorable duka zaure ba to ya mai girma mai girma shugaban kasa Allah ya kara ma lafiya me yasa ba za ka neme shi ba muna roƙon malaman addini da sarakuna da dattijan arewa idan har akwai wata ƙungiya mai suna dattijan arewa su fito su yi magana akan wannan ishu din Allah madaukakin sarki ya sakawa wa waɗansu malamai da alkhairi da muka sun fara sa baki a cikin wannan abu yaya ana magana akan tiriliyan ɗari a ji kowa ya shiru ina ganin idan har maganan nan ta tiriliyan ɗari wani mai faɗa a ji zai ƙi cewa to anya ba za a zarge da munafunci ba ko kuma da rashin sauke nauyin da Allah ya dora mar to wannan magana ba shiru muka ba mu muna ganin magana ce ba ta mu ƙananan yara ba magana ce da manya manya ya kamata su sa baki a kanta domin ba magana ce ta wasa ba a nan nake cewa za mu ci gaba da bibiyar wannan al'amari kuma ba za mu bari a yi shiru da shi ba duk inda muka ga wani motsi an ɗan motsa ko wani mutum a gefe ko kaza da mu muna bibiya kowane shafi gwargwadon ikon mu to duk inda muka ga wani motsi za mu fito a akawun ɗinmu na YouTube, TikTok, Facebook za mu fito mu yayata mu yaɗa wannan abin domin kowa ya ji ba abu ne da za a bar rabe guda duka zaure shi kadai ya shiru akan wannan abu ba saboda haka lallai duk mai abin faɗa ya fito ya ce idan ba haka ba maganar ma a ce ana cikin talauci ana cikin kaza ba ta so ba dan tiriyan ɗari za ta iya fitar da Najeriya daga dukkan gine take ciki. Assalamu alaikum warahmatullahi